واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون idan muka ɗanɗana wa mashirkai wata ni'ima ta ruwan sama ko kyan yanayi bayan fari da tsananin da ya same su, sai ka ga suna yin izgili suna ƙaryata ayoyinmu. To ka cewa waɗannan mashirakan ya kai wannan manzo, Allah ya fi ku gaugawa wajen warware makircinku, kuma ya fi ku gaugawar yi muku talala da uƙuba, kuma tabbas mala'iku suna rubuta duk abin da kuke tsarawa na makirci babu abin da yake kubce musu. To yaya zai kubce wa mahaliccinsu, da sannu zai saka muku akan makircinku.